بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بارك يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haduwar mu a wannan lokaci mai tarin albarka a yau asabar 26 ga watan filhijja a wannan shekara ta 1433 kuma goma ga watan nuwamba watan 11 shekara ta 2012 miladiya dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu ta'ala idan ba mu sha'awa ba mun saba haɗuwa a irin wannan lokaci duk bayan watanni uku domin karanta littafai da suka shafi tauhidi da aƙida wannan shine karo na goma sha shida alhamdulillah a darasin da ya gabata ma'ana a daura ta gabata bayan karamar sallah mun yi daura ta uku a cikin littafin ta tahawiyya ta al abu jafar al-tahawi allah maɗauki sarki ya shi da zafara ya rahimshe shi allah ta'ala ya haska kabarinsa kuma a irin wannan haɗuwa yau ma da izinin allah ta'ala za mu shiga wani sabon littafi ɗin wanda yake magana akan tauhidi da musulunci da imani wanda yake waɗannan abubuwa su ne abubuwan da suka shafi shika-shikan imani suka shafi musulunci baki ɗaya Allah ta'ala yana cewa laysal birra an tuwallu kuma qibala al-mashriq wal maghrib walakin al man amana billahi wal yawmil akhir wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyin wa ata al-mala ala hubbihi dhul qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil wa sa'ilina fi riqab wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi ahlihim idha ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa bas ولائك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون saboda abin da shafi sal na iman ba karamin al'amura ba ne su ne ruhi na addini su ne addini annab tsira da amincin allah su tabbata a gare ke cewa buniyar islamu ala khamsin an gina musulunci baki daya akan abubuwa guda biyar abu na farko shahadati allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah shaidawa babu abin bauta da cancanta sai allah kuma lallai manzo allah sallallahu alaihi wasallam manzo allah ne annabi muhammad manzo allah ne hakan nan a hadisi na biyu hadisin jibril fa akhbirni ahli al-islam qal al-islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima as-salat wa tuti az-zakat wa tusuma ramadan wa tahujja al-bayta in istata'ta ilayhi sabila abubuwan da suka shafi imani suka shafi tauhidi abubuwa ne masu kima masu daraja su ne kashin farko a rayuwar mutum musulmi ya zamana yana yawan bibitar waɗannan al'amura da suka shafi imani me asalin imani din ba wai ya ɗauke shi a matsayin gado na iyaye da kakanni ba wannan abin an riga an huce shi mutum ya ji cewar ai shi tun da shi musulmi ne iyayen shi da kakanninsa ya riga ya huce yanzu kuma a cewa zai yi magana ko zai yi karatu akan abin da ya shafi imani saboda ka sai ya kama wata harka shi ta daban yana ganin wani wannan wannan wannan wani abu ne da yake dama ya riga ya gada iyaye da kakanni wannan hakika tabbas ba karamar gurguwar fahimta ba ce ba karamin hatsari bane a cikin rayuwar ɗan adam dole ne kullum ya dinga kokari yana sani menene imani me yake kara imani me yake rage imani kai a dunkulama me yake zama sanadiyar mutum ya rasa imanin shi baki daya waɗannan al'amura ana faɗan su ne don su ne ruhin rayuwar duniya da lahira in mutum ya isa lahira ba shi da imani duk zaton da yake yi na cewar shi yana da imani ya isa lahira ba shi da imani to a ya duniya da lahira kuma wannan ita ce mafi munin asara zalika huwa khusranul mubin saboda ka dole mutum ya tashi ya gane musuluncin nan ba addinin gargajiya bane ba wai addini ne iyaye da kakanni ba addini ne as-samawi addini ne da Allah subhanahu wataala ya saukar da shi daga sama kuma shine addinin annabi Ibrahim shine addinin annabi Nuh shine addinin annabi Isa shine addinin annabi Musa alaihi salatu wassalam babu wani addini da ya zo daga sama wanda ba musulunci ba yasa Allah madaukin sarki ya ce wa man yabtaghi ghayra islami dinan wala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin kuma kai iya kokarin ka kaga kai musuluncin nan a yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kuma a yadda ya karantar da sahabbansa shi haka za ka yi shi fes babu ƙari babu rage kar ka bari wata ƙura kura. ta hau kan wannan musuluncin da za ka yi kai iyayen ka ga kayi shi irin na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama littafin da zamu karanta a wannan daura da goma sha shida zamu fara shine littafin fadlul islam sunan shi kitabu fadlul islam littafi ne sukun da guda a shekul imam mujaddidi da'wat tauhid a shekh muhammad ibn abdul wahab ya rubuta shi sunan littafin fadlul islam a cikin wannan littafin da muke da yake a hannunmu jami'in mutune tauhid wal aqida littafin yana cikin shafi na 139 da izinin Allah maɗaukin sarki wannan littafin zamu ta sa a gaba muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi mafiya ɗaukaka da daraja da kamala Allah ta'ala ya mana muwafaka Allah ta'ala ya ɗora mu akan abin da yake hakikanin daidai kuma ya rayar da mu akan shi kuma ya ɗauki rayuwar mu akan wannan ya tashe mu akan abin da yake daidai ranar tashin kiyama kamar yadda yake mukan gabatar a duk lokacin da za mu shiga wani sabon littafi akan gabatar da tarjamar shi karan kanshi littafin da kuma tarjamar wanda ya rubuta littafin domin ka kasance ala basira ka san mawallafin littafin kuma ka san abin da littafin ya kunsa duk da cewa ashekul imam muhammad ibn abdul ba bako ba ne littafin shi na farko muka karanta a daura da muka fari daura ta farko ita ce shine littafin masailul jahiliya التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية kuma a daidai wannan lokaci mun yi abin ya sauwaka na tarihinsa haka nan a lokacin da muke karanta littafin kitabul al-usul shi ma haka haka lokacin da muke karatun littafin al muka karanta littafin al arba'a arba duk waɗanda suke bayyana mana wane ne a Sheikh Muhammad ibn Abdul daga baya bayan nan man karanta littafin usulul iman na dai shi a sheikh muhammad ibn abdul wahab da wanda yake daidai gwargwado an gabatar da abin da ya sawaka na takaitaccen tarjamarsa to amma akan maimaita domin ya zama tafkir ga wanda ya sani kuma ya zama faɗakarwa ga wanda bai sani ba shi a sheikh al-imam muhammad ibn abdul wahab shi a kira huwa al-imam al-mujaddid al-qarn thani ashara al-hijri محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي ابن محمد ابن احمد ابن راشد شيني الامام جاغورا كينا المجدد مجددين kenan كاغا با وي يازو يا ya متانن دي da با مسلمي بني يازو يا سامي سو سنا same سنا غرغاجيا kuma waɗannan abubuwa biyu ba su haɗuwa ya zama na mutum da safe zai sallar asuba idan hantsi ya ɗaga zai yi buri wannan kaga musulunci shi bai ba ko kuma da safe zai yi sallar asuba bayan ya da sallar asuba ya yi gama ya kammala sai kuma ya zai kama harkar canfi da harkar tsafe-tsafe ga wannan ba musulunci ba ne kuma sai a ce ai yana sallah eh yana sallah kuma yana kafirci waɗannan abubuwan ba za su haɗu lokaci guda ba saboda haka aikin shi mujaddid na ƙarni na goma sha biyu na hijira shine muhammad ibn abdul wahab sunansa muhammad sunan babansa abdul wahab sunan kakan shi suleiman shine muhammad ibn abdul wahab ibn suleiman sunan kakan kakan shi ali isa aka ce muhammad ibn abdul wahab ibn suleiman ibn ali ibn muhammad ibn ahmad ibn rashid at-tamimi dangantaka shi tana zuwa ga kabilar banu tamim wanda yake shahararriyar kabila ce maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake cewa mutanen wannan kabila banu tamim su ne za su ne mutanen da suke mafi tsananin karfi a kan yakar jujal idan ya bayyana an haifi wannan malami a sheikh muhammad ibn abdul wahab a shekara ta 1115 bayan hijira kenan a garin su da yake al'uyaina sunan garin kenan a yankin najdu wannan yanki na wannan gari na uyena yana arewa maso yamma daga babban birnin riyadh daga riyad wanda yake shine babban birnin kasar saudi arabia a yau tsakanin riyad da uyena bai wuce kilomita saba'in ba haka kenan yana da kusanci da garin riyadh kenan sosai da sosai mai wannan bayani na cewa an haife shi a garin uyena kuma garin ya yana dab da banar riyadh wannan shine abinda da al-imam shine abinda shekul islam shi ibn bas ne ya tabbatar a wani jawabi da iyakan muhammad ibn abdul wahab hakan nan kuma abu abdullah az-zahabi a cikin littafin sasiratul imam muhammad ibn abdul wahab idan ake magana kan tashinsa da rayuwarsa shi a shek imam muhammad ibn abdul wahab karan farko da ya haddace al-qur'ani mai girma tun kafin ya cika shekara goma shine abu na farko ya tasa haddar karatun alkur'ani mai girma ya kammala haddar karatun alkur'ani kafin ya cika shekaru goma ya kasance yana da kaifin fahimta kuma dama wannan kusan al'amari ne na duk wanda ya tasa alkur'ani mai girma ya zama na shine al'amuransa to ko za ka Allah ta'ala ya buɗa mashi nau'i daban-daban ya ƙara mashi haske saboda ya kasance yana da kaifin fahimta yana da kaifin kwakwalwa yana da saurin haddace al'amari to mutumin da ya haddace qur'ani a ƙasa da shekara goma kana gana akwai abin da zai mai saukin sau abin da wahalar haddacewa ai ba abin da zai mai wahalar haddacewa da izinin Allah madaukakin sarki ya tsaya yayi karatu fikihu a gaban babansa yana ga yayi karatu a gida yayi karatu a gaban baban shi ya haddace qur'ani a cikin gidansu kuma da a cikin karatukan da iya gaban baban shi akwai karatun fikihu wanda ake ganin yanzu kamar an waye ba a karatun fikihu kamar karatun fikihu wani abu ne na wasu mutane daban yanzu sai dai mutum ya ce zai iya karanta hadisi da karan kanshi ya ce kuma zai iya istinbatu Allah ta'ala ya sauki ɗaya daga cikin annobar kenan ta shiga ɗaliban ilimi Allah ya tsare mu a sheikh muhammad ibn abdulwahab ya tahi tsaye sosai da sosai a wurin abin da ya shafi neman ilimi kuma cikin taimakon Allah ta'ala tun yana yaro karami ma'ana tun yana shekaru da ba su yawa ba ya samu kaso mai yawan gaske na abin da ya shafi ilimi har ya kasance babansa abdulwahab kenan yana mamakin irin kaifin fahimtar da yake da shi da yake da ita yake cewa laqad istafattu min waladi muhammad fawaida min al-ahkam yace tabbas na fa'idantu in ji baban kenan yace tabbas na fa'idantu daga ɗana mai suna muhammad na fa'idantu da fa'idoji masu tarin yawa musamman abin da ya shafi hukunce hukunce in ji uba yake faɗa ma ɗansa bayan kuma malamin sa ne kasancewar babansa alƙawdi ne shi baban muhammad bin abdulhab kenan alƙawdi ne ya kasance yana horar da shi yana zabarar da shi akan ya tsaya nemi ilimi sosai da sosai hakan nan kuma babban ɗakin karatu na kakansa suleiman ma'ana kaga baban shi malami ne kakan shi ma kuma suleiman shi ma malami ne babban ɗakin karatun babansa maktaba ta ɗinsa kenan ya kasance a hannunsa yake kenan kuma kaga yana cikin abin da ke sa ma ɗalibi ya zama yana da jari na karatu a ce akwai tsaftataccen ɗakin ilimi wanda yake daidai gwargwado zai dinga muraja wanda yake Allah ta'ala ya hore mai wannan waɗansu kuma da za su ɗauke irin wannan nauyin ya zama da sun yi babban ɗakin karatu an ƙosa da shi da littafai ingantattu masu zurfin gaske da ɗalibai za su je su yi karatu sosai da sosai wannan ya kasance kuma gidansu ya zama wata matattara ne na ɗalibai ilimi inda ba kakan malami ne shi ma baban shi malami ne to za ga ɗalibai na nesa da na kusa wasu zo su yi wata biyu su koma wasu zo su yi sati biyu su kara buziri su koma na karatu haka ya kasance ana ta yi kuma ya kasance akwai wuraren neman wuraren ilimi akwai matsayi daban-daban akwai na ƙanana akwai na manya bayan da muhammad ibn abdul wahab ya karatu a gaban babansa ya karatu a garin uyena ma'ana malaman shi na kurkusa kenan bai kasa a guyu ba ya fita garin uyena domin kuma ƙara neman karatu a cikin waɗannan tafiye-tafiye da yi domin ƙara karatu ya je birnin makka wanda yake ha ganin wahayin ya fara sauka kuna ji da ke ko sannan kuma ya wuce garin madina inda nan ne nan ne wuri na biyu da wahayi ya fara sauka kuma wannan zuwa garin makka da zuwa garin madina yi domin aikin hajji ya haɗu da malamai kuma ya tafi domin karatu wannan ba su ɗaya ne ba su biyu ne ya kasance abu ne da ita mai kenan haka nan ba waɗannan garuruwa biyu da ita ya je garin basra iraq kenan akan abin da ya shafi neman ilimi haka nan ya je al-ahsa ko al-ihsa wannan jiha ce yanzu a yankin a ƙasar saudi arabia a lokacin da ya zama a garin makka da madina da ya je karatu ya yi ƙoƙarin samun manya-manyan malaman lokacin ƙasar karatu a makka da madina daban karatu kuma a gaban ƙosassun malaman lokacin daban so da ya je waɗannan garuruwa guda biyu makka da madina inda yake nan ne tushe na ilimi ko ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare yake cewa imani zai tattare ya koma garin madina kamar yadda macijiya take tattarewa ta koma cikin ramanta da ya samu kanshi a waɗannan garuruwa guda biyu makka da madina sai ya kokari ya samu mashahuran malamai lokacin fitattun malaman lokacin kosassun malaman lokacin ya yi karatu a gabansu ya yi karatu a gaban ashar abdallah bin ibrahim bin saif an-najdi a garin madina kenan haka nan ya yi karatu a gaban shekul kabir muhammad hayatu sindi duk waɗannan fitattun malamai ne a garin madina kuma in an ce fitattu ba wai shahara ta ilimi ba wai ya shahara ba ilimin ba a'a ƙosassu ne wanda ake ji da su a ilimi ina fata mun fahimci wannan da ke ko na taɓa jin wani daga cikin mu na sunna alhamdulillah a nan ƙasar yana cewa lokacin da ya zama madina ya sun yi karatu a gaban ibn bas da muhammad nasiruddin albani wanda ke a lokacin su ne ba wai malaman saudiya ba sune malaman duniya muhammad uh, sheikh abdulaziz bin abdullah bin bas muhammad nasir bin albani muhammad uh, amin ashanketi ilmu tafsiri waɗanda yake su ne suka jagoranci kafa jami'a islamiyya da ke birnin madina to bayan da ya kammala ya yi zagaye na neman ilimi ba su ɗaya ba su biyu ba kada manta asalin sunan garin su al'uyaina da ya dawo gida sai ya wuce al kuma an tashi daga uyaina kenan sai ya wuce garin huraimila to me yasa ya wuce garin huraimila malamai suka ce ya wuce garin huraimila ne a shekara ta dubu da da arba'in. a lokacin domin baban shi ya kasance alkali ne a garin uyayna kamar yadda muka faɗa da su sai ya kasance tsakanin baban da sarakunan wannan gari an sami tankiya an sami tattaunawa an sami tankiya an sami saɓani kuma kaga galibi wannan yakan faru jifa jifa tsakanin masu mulki da wanda suke kuma malamai ne to da haka da wannan ya faru sai ya tashi daga garin oyena shi baban kenan sai ya koma garin huremila isa da dan ya gama yawon karatu sai ya wuce inda baban shi yake garin huremila shi baban ya koma garin ne a shekara ta 1139 mana bayan kawar baban kenan da shekara ɗaya ko abin da ya karu akan haka sai dan ya bi shi can bayan haka sun zauna a garin huremila an ta karantawa da da'awa sai dan ya koma garin oyena asalin garin su kenan shi muhammad ibn abdul wahab ya koma garinsu wannan ko ya faru ne lura da yadda aka sami abin nan masu zaman kashe wando a gari kawai suka tayar mishi akan cewar bai yadda da barna ba kuma yana nuni zuwa ga mahukunta cewar wani da wani ba sa kan tafarki na daidai ga da yadda al'amura al'umma za ta gyaru a sami al'umma ta gyaru a kida a sami al'umma ta zaru a cire ba ta gari a cikin al'umma wannan abin ya addabe shi har ya koma zuwa ga garin su na uyena a daidai wannan lokacin ba wancan sarkin ne da suke tankiya kuma tare da baban shi ba a a wannan lokacin ba sarki a wannan lokacin shine Usman bin Nasir bin Ma'mar da ya koma ya same shi lalle ilalla ya yi maraba da shi ya tarbihi sosai da sosai har ya bashi shawara ce yake ce da shi kun bi da'wati ila Allah ka tashi ka yada addinin Allah sosai da sosai wa nahnu ma'aka wa nasiru mu muna tare da kai za mu taimaka maka hakan nan Muhammad bin abdulwahab ya tashi tsaye yana yada addini a nan garin uyayna nan birnin uyayna kenan sosai da sosai ya shagaltu da karantarwa da faɗakarwa da da'awa da nusar da mutane kan abin da ya shafi ayyuka na alkhairi har ya kasance a wata rana ya ce da shi usman kenan sarkin uyayna kenan yake ce da shi da'ana li nahdimi zai zaid bin khattab ce ka kyare mu mu rushe ƙubba babban hubbaran zai bin khattab shi zai bin khattab dan uwa ne na umar ibn khattab shi zai bin khattab ya rasu a shekara ta goma sha biyu da hijira ya rasu a nan shiyar ne wajen yaƙar musulmatul kazzab kuna ji na da kyau ko a nan a wannan yaki a nan ya shahada mana roƙo Allah ta'ala ya karbi shahadarsa to da ake kabarinsa sai kuma aka zo aka gina kabarin ana neman tabarruki da kabarin wanda yake wannan zai iya yiwa kabarinsa ne kuma zai iya yiwa wa ba kabarinsa bane wannan kuma abu mafi sauki ne a ce ba kabarinsa bane saboda da yawa idan shekaru suka ja irin wannan sai a sami abin nan gidan tururuwa a ce kabarin wani wali ne ko a samu waɗansu abubuwa da irin waɗannan sai ga mutane suna ta ɗabganiya to a takaice da ya samu wannan lokaci ana ta tabarruki da wannan hudare ana ta shafar shi ana ta neman agajinsa sai ce da to haka nan da yake al'amur yana bil ma'ruf bil yadi shi ne tsawatar da baki sai ya nemi sai nemi umarnin shugaban yace kyale mu mu rushe wannan jina da ke ko bai bugare da karantarsa ya rushe ba shikenan sai shi shugaban wannan shugaba da yake da shi Usman ne ce lamana mana min zalik ba abin da zai hana kuwa kawai a tashi a to kasancewar shekaru aru aru iyaye da kakanni sun tasirantu akan wannan hubbari har agaji ake bashi sai shi shugaba kenan gwamnati ta shirya jami'an tsaro kimanin 600 da za su ba da kariya wurin taimakawa a rushe wannan hubbari ilai kuma ilai kuwa aka tafi da aka tashi tafiyar hadda shi Uthman da hadda shi Amir din mutane suka yi ca ba su yadda a rushe ba suna daga kansu sai ga Amir ne a gaba ga kuma jami'an tsaro dama da hauni to wannan yasa Muhammad bin Abdul Wahab yasa hannunsa ya rushe wannan hubbari da ake ganin hubbarin ne takan yi rushe ne takan yi kuma ba shi bane ko dai shi ne bai halatta a nemi tabarruki da shi ba darajar mutum daban karamar mutum daban duk wannan yana cikin abin da ahlus sunna wal jama'a suka tabbatar da shi mun karanta da ku cikin alaqidar tahawiyya cewa rewa cikin aqidar ahlus sunna kai imani da karamar waliyai duk karama shi da duk daraja shi bai kai mu'ujiza ba wacce yake annabawa ce kaɗai suke da ita duk matsayin shi a wurin Allah bai kai matsayin annabi da manzo ba annabawa da manzo matsayin su na mu'ujiza bai sa sun kai matsayin abauta musu ba don su biyayya ake musu ba bauta musu ake yi ba tsora ka sai mu bambanci karama shi da matsayin shi yana nan amma bai kai na abauta mishi ba to wannan yasa aka rushe wannan aka ci gaba da maya na yada da'awa na yada addinin Allah subhanahu ta'ala har yake Muhammad bin Abdul Wahab ya zama alkali anan yana hukunci wata mace ta zo ta ce mishi ta yi zina ya tsarkake ta ya kau da kai har abin ya ta maimaituwa hudu sama da haka ya tambaya tana da cikakken hankali aka ce tana da cikakken hankali yasa aka jefe ta al'amura dai suka fara komawa normal suka fara komawa daidai wannan yasa sai babban shugaba amir kenan da ke alhasa ya ja kunnan amir din da ke gwamnatin da ke nan uyena yake ja mai kunne cewar ya ji fa a ƙasarsa a wani malami ya bayyana yana kaza yana kaza yana kaza yana kaza a hirɗinsa da shi maza maza su raba gari da shi saboda haka mataki na farko da yake bai shine ya hallaka shi kawai kuna jina da kyau ko ya ce shi abin da zai bashi ya hallaka shi ko kuma taimakon da suke bashi za su janye dan ba shine barazanar da ake yi ba taimakon da suke bashi za su janye to kuma gara ya kasan da ya burgita shi a kan haka sai ce ba zai iya ba Muhammad bin Abdullah ya ce wannan da'awa ba kira nake zuwa ga karan kaina ko zuwa ga zaki na ba a kira ne zuwa ga Allah subhanahu ta'ala muna kira mutane da mu a tsarkake kasa Muhammad bin Abdullah ya samu wannan lokacin fa makare yake da shirkiyat da kufriyat kabari kabari zaka ga an mai kubba an mai gini wato mu gode ma Allah subhanahu ta'ala kuma Allah ta'ala ya saka mu eh, a Sheikh Uthman bin Fodi da zafa. Allah ta'ala ya jikan kanshi da a lokacin da Muhammad bin Abdullah yake a can shiyar Muhammad bin Fodi yana nan shiyar a wannan lokaci ba ku duba ga da jihadin sa haka fa kabari fa ko wannan hurumin fa da ke nan gefen kwaku a da shekara ɗaya zuwa biyu in kun lura a wani kabari da aka zo aka kewaye shi da bulan simiti na fatan fahimci wannan da kyau alhamdulillah kuma aka samu aka tarwatsa wannan bulan siminti ya zama nomo kabari ne irin na kowa to da haka za ka ga kabari an sanya mai fitila an sanya mishi kaza an sanya mishi kaza amma masallaci inda ake bauta ma Allah subhanahu wataala haka za ka sami cike da kura cike da zanzana cike da ba abin da ba za ka sani a ciki ba amma kai sama wani masallaci zai ga an mai da shi rumbu ana ake aje dawa ana ake aje gero ba a sallah a ciki a waje a farfajiya ake sallah ko ba a haka ana yi waɗannan al'amura a nan ƙasar fa sai zuwan ahalus sunna ne ba aka san cewar masallaci yana da gatan da za a gina shi a dinga share shi da ba a san share masallaci ba sai dai kawai mutum ya yi kaki ya ja ƙasa kawai ya rufe ko daban ƙasa da ba a yi wa masallaci ko ba haka ke ba waɗannan al'amura haka suke haka muhammad bin abdul wahab suka ce za ka samu masallacin manzan allah sallallahu alaihi wasallam duk ya cika da zanzana ya cika da gizo-gizo ba a san share shi ba ba a san komai na ba amma ga fito makabartar baki'a haka za a ga wannan hubbaran wani ne ana wanke shi ana share shi ana sa ya mai fitila kuma a ce addini ake yi saboda ya samu mutane da tatsuniyoyi iri daban-daban kuma kowa ya riga ya san irin waɗannan da aka za ka ga tsofaffi suna bin gida gida wai suna koyawa mata karatu ka ji abin da suke faɗa musu ba larabci ba ne ba hausa ba ne ba nufanci ba ne ka ji wani abu kamar zaurance ina fatan kowa daidai gwargwado an san da irin waɗannan abubuwa da za ka wani abubuwan sunayen aljanu ne sunayen abubuwa ne haka za ka ana ta ana ta yin su to haka fa Muhammad bin Abdullahi yanzu ya samu mutane ga musulunci ana da awashi a baki amma kuma bidiyoyi da shirkiyat da kufuriyat da maguzanci da munanan al'adu da canfe-canfe duk makare suke a zukatan mutane da cewa ake mutum ya ji karar mujiya ya ji kuka mujiya za mu za yi mutuwa sun ba cikin zo suka ce a tafo ba haka bane ba akwai muji da ana mutuwa da tuni zuwa zai rage amma zukatan mutane hakan nan ya dan faru da waɗannan al'amura ake tsoratar da su ake firgita su mutum ya mutu a dinga firgita shi a ce ba a saba mashi ba a kaza ba a kaza ba to haka Muhammad bin Abdulhab ya sauransu a mutane ma kada suke da irin waɗannan abubuwa abin baya musultuwa an ɗauki haƙƙin Allah haƙƙin manzan Allah an ɗauki haƙƙin Allah an bai wasu an ɗauki haƙƙin manzan Allah salama an bai wasu Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ya kare mu to wannan yasa wannan sarki na uyena aka mai barazana aka taya mashi da hankali cewar a dole ya san matakin da zai iya ɗauka akan muhammad bin abdulhab muhammad bin abdulhab ya mai iya kunnen da zai mishi ya ce ayyuhan shekh ina la nastati'u muharabata ya ce ya kai shekh kasan ba za mu iya yaƙe shi ba wala nasbira la wala sabara lana ala mukhalafati ko ba za mu iya saba mashi ba saboda ka shi tunda yana akwai ƙauna. da zumunta tare da tare da shi da Ashek Muhammad bin Abdul Wahab sai ba ya shawara ya sila ne ya fice ba zai taba shi ba ba zai tsangwame shi ba amma kuma ba zai iya barin shi a kasar shi ba Muhammad bin Abdul Wahab ya kama hanya ya fita daga garin Uyena garin su na haihuwa kenan ya nufi garin da ake kiran shi ad ya tafi aiwa ad ya tafi da kafa tun safe tun da dagawa hansi haka ya tafi da kafa har goshin almuru ya garin a lokacin da ya shiga wannan garin ya shiga ne a fakaice ya sauka gidan wani mutumin kirki da aka kiran shi Muhammad bin Suwailin al'arini ya sauka gidansa har mutumin yake ta ɗarɗar ya za ya tari wannan malami to amma a daidai wannan lokaci ɗalibai manya-manyan ɗalibai da yake suna bibita shi suna zuwa can garo yana ɗaukan karatu sun san da shigowa su tare da a take ba tare da jimawa ba gidan ya cika da ɗalibai ilimi cikin kankanin lokaci ne dama sun sha bin wurin neman karatu kuma alhamdulillah katsam sai Allah ya kawo musu shi garin su shi sai Muhammad bin Abdullah ya natsar da wannan mutumin ya ce ya kwantar da hankalinsa a take aka hada wayoyi cewar anya mafi sauki shine a sanar da sarki mai gari kenan zuwa Muhammad bin Abdul ta ingantacciyar hanya ba wai a bari yan jita jita suka yi sako kun gane wannan da ke ko cikin taimakon Allah aka samu ɗalibai suka mai dake shi magana cewa to wallahi wata ba ce Allah ya kawo muku wata nasara ce wata ɗaukaka ne mutumin da ake bin sa dare da rana garin yau kuma can inda yake yana yau kuma gashi Allah ta'ala ya kawo muku shi a dir'iyya saboda haka wannan wata rahama ce wata ɗaukaka ce da Allah ta'ala ya kawo muku mu shawarar da muke baki kima mai gari cikakken bayanin da zai gamsu na ya bashi kariya ya bashi abin nan ya gamsu Allah ta'ala ya sa mutum ya kirkice ta gamsu da sakon da ake aka bata lokacin da mai gida ya dawo aka gama zaman fara kenan ya dawo sai take zayyana mishi waɗannan al'amura ɗin baki ɗaya ce gaskiya ga abin da yake faruwa gashi gashi gashi Allah ta'ala ya kawo maka bawan Allah wanda yake ana mai ana kyautata mishi zato mutumin kirki ga abubuwan da suke faruwa har take cewa abshir bi hadhihi al-ghanima al-azima kai bishara da irin wannan babbar ganima da Allah ta'ala ya baka hadhihi ganimatun saqaha Allah ilayk wannan wata ganima ce ta musamman da Allah ta'ala ya kawo maka ita rajulun da'iyatun yad'u ila ila dinillah mutum ne mai da'awa yana kira ne zuwa ga tafarkin Allah ba zuwa ga karan kansa ba yad'u ila kitabillah yad'u ila sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yana kiran mutane da zuwa su yi riko da littafin Allah subhanahu wataala da karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hakan nan dai ta gamsar da shi har shi amir muhammad bin sa'ud kenan shi ne amiru dar'iya wannan lokaci ya gamsu da ya gamsu a wannan dare sai ake cewa to yanzu ya za yi za a kira shi ne ya zo gidan sarki ko kuma sarki ne zai je da kanshi kuna ji da kyau sai matar ta gamsar da shi cewar ilimi ne bin shi ake yi ilimi ne bin shi ake yi kada ya bari musu daga nan ya ɗauki kafa shi ya tafi har gidan har masauki kenan ya je samu muhammad bin abdul ya ce zai bashi mafaka zai bashi kariya zai bashi kaza zai bashi kaza zai bashi kaza zai bashi kaza kan shi kuma zai tsaya karantar da addinin Allah zai yi kaza zai yi kaza zai yi kaza kada ya zo ya ɗaukaka ya samu matsayi ya ce zai bar mushi ƙasa kuma yana ji da kyau ko ya ce kada ya samu matsayi kuma ya ce zai ban mai ƙasa sauraka suka yi ittifaki akan zai taimaka mashi wurin yada da'awa duk wani wanda ya tsaya ma da'awar a gaba shi kuma zai sa kafa ikutubal da shi hakan nan ya bai ma shek Muhammad bin Abdul Wahab cikakkiyar goyon baya cikakken goyon akan yada addinin Allah subhanahu ta'ala ba tare da wata wata ba aka sanya darussa aka sanya darasin tauhidi aka tsara darussa kenan za a ci gaba da da'awa da karantarwa da nusarwa akwai darasin tauhidi akwai darasin alkur'ani mai girma inda za a koya mutane karatun alkur'ani da tafsiri darasi na nauke na na biyu akwai darasin tafsiri akwai darasin fikihu akwai darasin hadisi akwai darasin mustalahul hadis akwai darasin arabiya akwai darasin tarihi wannan su ne da aka sa ake karantarwa a karantar da kaza a karantar da kaza dare da rana safa da yamma akan wannan mutane daga nisan wuri kuma sai su ta karkato zuwa ga addirciya nan ne kawai ake zuwa wurin neman ilimi saboda haka mutane da yawa suka dinga kwararowa zuwa wannan gari domin neman karatu a wurin Muhammad ibn Abdul Wahhab inda yake Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara kuma a darussan da ya tsara sai aka tsara darussa akwai na gama garin mutane wanda yake ya shafi ma'aikata ya shafi manomi ya shafi dan kasuwa wanda yake shi za a mai darasi ne don ya cire ma kanshi jahilci ba wai don ya zama malami ba kun gane wannan da ke ko yana darussa irin waɗannan akwai kuma darussa da aka ware na musamman domin ɗaliban ilimi waɗanda yake kafa su ta yi zirfi a cikin ilimi ba ga duk wannan wata hikima ce ta da'awa duk wannan dan ka bai ma duk mai haƙƙi haƙƙinsa manya-manyan ɗaliban ilimi in ka zo ka sanya su cikin waɗanda yake yanzu ake tasa baki su waɗannan abubuwan da kake faɗa dama shi suke faɗa ma ɗaliban su Ba kaga kenan ba akan wannan suka baro garin su ba sun zo garin sun baro garin su ne kan wani abu ma to kuma an ka hada su a lokacin da zaka baya su ilimi mai zafi su waɗannan sai a yi ta karatun ba sai yana aka nufa ba sai dai kyau da Allah ya bada ladanci saboda sai aka warewa waɗannan darussansu, waɗannan darussansu, aka tsaya aka karantar awa ta shiga ko ina da ina ya dinga rubuta wasiƙu wata wasiƙa ba ta wuce eh, falle biyu ba shafi da shafi zuwa ga manya-manyan sarakunan da ke gefe kan su saki gargajiya babu wani aiki mai suna gargajiya a kama abin da yake tsantsar addinin musulunci duk abin da ya sa ma addinin musulunci a ajiye shi gefe guda Ana fata mun fahimci wannan da to wannan fa ita ce da'awar muhammad bin abdul wahab kaji sunan shi muhammad sunan baban shi kuma abdul wahab wani ita ce tsatsar da'awarsa bai yi da'awa zuwa ga wata ɗariƙa ba ya nasanta haka bai yi da'awa zuwa ga wata mazhaba ta fiqh ba duk da cewa shi alhambali ne amin bai kira mutane zuwa ga mazhabar hanabila ba ya kira mutane ne zuwa ga tsantsar da'awa zuwa ga addinin Allah subhanahu wataala domin shine abin da ake bukata to amma rana tsaka makiya magabta suka ce sai ya kafa aƙidar shi mai suna alwahabiya sai ake kiran mabiya abin nan ɗaliban shi wahabiyawa wanda yake wannan sunan wahabiyawa ɗin da ake faɗan shi ake nasanta shi a iya sanina ban san wani malami daga cikin malaman sunna na ƙasar saudi arabia ko na wajen saudi arabia domin ɗaliban sun fantsamu a bayan ƙasa da yake da cewar shi ba wahabi ko za ka taɓa jin wani da yadda wannan zai ce shi ba tijjani ne wannan ya ce shi ba ƙadire ne wannan ya ce shi abin ba maliki ne ko ba hambale ne ka taba jin wani malami yana dawa akan ɗariƙa su ta wahabiya babu wani rana tsaka aka kirkiri waɗannan abubuwa aka ce alwahabiya amma babu wani malami ɗaya domin da'awa ce ta sunna da'awa ce tsantsa to amma rana saka aka faɗi waɗannan al'amura dan dai kawai a gurɓata tunanin mutane a hana su kusantar wannan abin da wannan bawan Allah yake kira zuwa gare shi Muhammad bin Abdul ya haɗu da magabta yana raye hakan nan bayan ya rasu ya hadu da magabta mahasada makiya makiyansa an ka tattara su kamar yadda shek Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas yake cewa sun kasu kashi uku akwai akwai miyagun malamai dama su ne su ne abu na farko miyagun malami su suke zuga sarakuna su ɗauki mataki akan malami in ba kuma ta bada muke a shekul islam muhammad abin na ibn taymiya ai mun yi wannan magana akwai miyagun malamai ne sun kanana sun kanana sun karkan jafada babu wani wanda ya sai ya magana su suke bai sarki lakani su ba shi hatima annabi suleiman wai da zumar mulkin zai tabbata uf billah kaga suna da'awar cewar annabi suleiman ya mulki duniya yana da hatimi kenan da asiri wa ma kafara suleiman walakin shayatin kafaru ya'lamuna na sayya haka nan ga wadannan miyagun malamai suna hada wa da kani fada wa yana sarki su ba shi lakani su ba shi asiri sai kuma su ce to yayi hankali fa kanin nan nashi ya sa mishi ido haka nan kuma su zaga su zuba kan su ce to bai tashi tsaye ko ba irin waɗannan abubuwa ba kaga gidan sarauta da wancan gidan da wancan gidan ba a ga maciji wasu kaɗai da suka haddasa wannan masifar da wannan bala'in Allah ta'ala ya sauke to akwai magabta malamai waɗanda suke haɗa ƙarya da gaskiya kuma waɗannan akwai su da akwai su yanzu in ne mana tambaya a kwanan nan da ƙasar saudi arabia ta ce sai kowace hajiya daga najeriya ta tafi sai kowace hajiya ta tafi da maharam waɗanda yake ba su da maharam a dawo da su in ba kuma dawa kafafen yada labarai sun yi ca akan wannan magana kuna gina da kyau akwai wata kafa yada labarai ta jarida ta tattara ra'ayoyin malamai akan wannan magana sai ta tambayi wani malami abinda ya fito bakin malamin shine ƙasar saudi arabia fa ta sani ba kowanne musulmi ne yake bin aƙidar wahabiyawa ba saboda Allah ina maganar mahara ina maganar wahabiyanci a ciki to dama yana ciki da ita yana ciki da ƙasar saboda haka shi abin da ya fito bakinsa shine saudiya ba ta sani ba kowanne alhaji ne yake bin mazhabar wahabiya ba su a mazhabar ta shi'a idan mace ta amince ma kanta tana da dama ta yi tafiya a duk inda ta gada ko ta amince ma kanta ko waliyinta ya amince mata tana da dama ta yi tafiya duk inda za ta je a duniya ko manzo sallallahu alaihi wasallam ce la yahillu limar'ati tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira masira shahr ko masirata yawmin wa layla illa ma'a zi mahram to amma idan ka fahimci cewar ba wai ahlul baiti ake yi ba a'a shi an ci daban musulunci daban sai ce a addinin su na shi'anci idan mace ta amince ma kanta za ta iya tafiya duk inda ta ga dama don in kun lura wannan shi zai bata damar ta yi mutu a kai tsaye ko ba kake ba sai zai bata lasisin ta yi mutu a kai tsaye mutanen da suke da aqidar a dan ya faɗi wannan maganar amma ka ga ba haka dan jarida ya tambaye shi ba abin da ya tambaye shi ne mai matsayin mahara kawai abin da ya fito a bakin sa wai a sani ba kowace ƙasa ce take bin wahabiyanci ba ina da tun wahabiyanci wannan hadisi ne mahabiyanci ko kuwa to akwai miyagun malamai irin waɗannan ɗaya kenan akwai kuma almuntasi goma mai ilimi akwai wanda yake su suna jingina kansu daga malanta amma kuma sun jahilci hakikanin muhammad bin abdul malamai ne amma sun jahilci muhammad ibn abdul wannan yasa suke mugayen maganganu a kansa duk da cewa ban san waye ba kuma ana samun waɗannan saboda bayanansa sun zo musu a baibai zan ba da misalai guda biyu misali na farko akwai wani da ake magana a kai cewar ya yi wa ɗaliban shi a hir ba su ba muhammad bin abdulhab ba su babu littafan muhammad bin abdulhab sai wani daga cikin ɗalibansa sai je ya ɗauko kitabun tauhid sai ya ƙalla bangon farko kaga babu sunan kenan sai ya bashi ya ba malamin ya ce ga wani littafi malamin na cikin kankanin lokaci ya karanta shi ya karanta littafin sai ce kai wannan wani littafi ne kamar kofi kamar wani gutsire ne a cikin sahih bukhari sai ce to shi ne littafin muhammad bin abdul da kullum kake mana kan da garki a kansa da nan da nan yi ci lalle ya jahilci malamin to akwai irin waɗannan al'amura ne akwai wani bawan Allah da ya je zai bada lacca a Iraki zai je ya karantar aka ce an yi bakon malami an yi kaza aika da yaya da cewa an yi bakon malami ai ba wahabi ne to da wanda yake jin wahabiyanci da wanda yake waye ci yau dai bari ya je ya gaba wahabi tunda kullum ji yake kullum ji yake sai je samu ya je saurari wannan karatu wannan malami a wannan dare sai ya ji banda haƙoƙin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ba abin da yake faɗa ga haƙƙin manzan Allah ga kaza ga kaza ga ma haƙƙin Allah ga haƙƙin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama take ɗalibai suka dare a wannan makaranta cewar su abin da ake faɗa musu na Muhammad bin Abdul Wahab daban abin kuma da wannan yazo ya faɗa musu da su aka ce musu ba wahabi ne daban ana fata mu fahimci irin waɗannan al'amura saboda ana samun waɗannan sannan kuma akwai wanda akwai kashi na uku masu gaba da shi wanda yake su kuma tsoro suke a kan matsayinsu eh, sun gamsu da da'awar amma suna ganin suka bi ta fas tun da su ba a kai suke ba lalle ilalla matsayinsu zai iya shiga wani hali to waɗannan ba irin adalin da ba za su iya bawa ba da dukiyarsu da kuɗinsu da mukamansu dan su zuga wasu su zo su tada hankali ko su yi waɗansu al'amura da in ba ku manta ba ai da shekara goma baya akwai da maulidi da ake yi babu amma kuma kai da ganin yadda ake yin shi ka san akwai hannun wasu a ciki dan narkar da kuɗin da ake yi mutanen da ba su iya ba su iya gina masallaci da kansu kowa ya riga san ba su iya gina masallaci da kansu kowa ya san ba sa iya siyan lasifika da kansu kowa ya san idan lasifika ta lalace a sai batir a zuba a amplifier ma kawai wahala ce kuma haka ke ba amma ka dubi irin gangunan da ake yawo da su ranar zagayen maulidi kai ka san cewa akwai wani hannu daga ciki kuma ba wani abu ne gani ake sunna fa mutane da fahimtar ta suke yi mutane da gane ta suke mutane suna fa zama 'ya'ya ba a matsayin bautar da su da ake yi ta. Allah ta'ala ya tsare al'amura kaɗan kenan daga cikin abin da ya shafi tarjamar a sheikh muhammad ibn abdul wanda yake tarihinsa ba karamin al'amari bane an yi rubuce-rubuce mai yawan gaske a ciki asali shi karan kanshi akwai abubuwa masu tsoka da ya barwa musulunci daga cikin littattafansa da ya rubuta akwai kitabu tauhid wanda yake wannan sanannen littafi wanda yake a ciki asalin sunan littafin littafin ne kitabu tauhid alladhi huwa haqqul lahi ala ibad akwai littafin kashfu shubuhat littafi na nauke na na biyu akwai kitabul usulul salasa wanda ya hada al'usul guda uku ma'arifatul abdi rabba da ma'arifatul dinin islam da ma'arifatul nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallama karkashin hadisin rabitu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya rasula ko kuma zaka ta'ama al iman ma radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyya rasula haka na akwai littafin kitabu shurutus salati wa arkaniha haka na akwai littafin qawaidul arba no kenan biyar hakan na akwai littafin usulul iman shi shida kenan haka na akwai littafin fadulul islam kitabu fadulul islam wanda yake muke gabar magana akan shi kenan wanda yake wannan littafi malam ya faɗi matsayin musulunci da darajar da musulunci yake da shi da cewa Allah maɗaukin sarki ba zai karɓi wani addini ba a wurin wani addinin da ba musulunci ba kuma ake mana bayani a cikin littafin cewar musulunci shine addinin annabawa baki ɗayansu shine addinin annabi ibrahim shine addinin annabi musa shine addinin annabi isa ma'ana annabi musa bai zo da wani abu mai suna yahudanci ba haka na annabi isa bai zo da wani addini mai suna kiristanci ba ba abin da suka zo da shi face sai musulunci وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك sanya سنة musulmai ce addu'ar annabi ibrahim ce addu'ar annabi isma'il wanda yake da annabi musa da annabi isa duk suna komawa ne zuwa ga annabi ibrahim alayhi salatu wassalam sannan kuma ya bayyana a cikin wannan littafi kenan da ke gaban fadail islam ya bayyana matsayin musulunci da cewar wajibi ne kowa ya addinin musulunci babu wani addini da mutum zai karba a wurin da babu wani addini da Allah zai karba addinin da ba musulunci ba kuma a cikin wannan littafi malam yayi bayani kan cewar dole ne a yi addinin nan a bar addinin nan ya kasance kamar yadda Allah maɗaukin sarki ya aiko annabansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana da littafin kitabul kaba'ir yana da kitabu nasihatul muslimin yana da kitabu sitatu mawadi' fi sira wasu darussa guda shida a cikin sira da ake karantawa ya ware su yayi musu darussa hakan yana da littafin tafsirul fatiha yana da littafin masailul jahiliya yana da littafin tafsirin a shahada yana da littafin tafsirin tafsirin li ba'd suwar alquran wasu surori na alqur'ani yi musu tafsiri yana da kitabu sira littafi ne da ya ware shi ya ba da tarihin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wai fa wanda ake cewa maki manzan Allah ne fa wanda ba ake cewa din maki manzan Allah shi ke da littafi su da guda babban littafi da yi shi akan sira tarihi na manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama waɗannan abubuwa suna buƙatar a dawa da mutane hayyacinsu akwai wanda yake sun tsayu tsayin daka duk da iya abin da suka mallaka iya a matsayinsu suna yi don su yaƙi da'awar muhammad bin abdul wahab har wani yake cewa ai muhammad bin abdul wahab har yake cewa ai ibnu taymiya malami ne ya lalace ne saboda ya karanta littafin muhammad bin abdul wahab ibn taymiya da ya rasu a shekara ta 728 shi muhammad bin abdullahi ya rasu a shekara ta 1206 wai wancan ne ya karanta littafin wani saboda tsabagen shi ma ya jahilci muhammad bin abdullahi yana kitabul hadi ma'ana ta ya yi iktisar dan littafin zadul ma'ad fi ya kairin ibad a shek muhammad bin abdul ya rasu a shekara ta 1206 Allah madaukin sarki ya ji kanshi da gafara Allah ta'ala ya rahamshe shi dangane da abin da ya shafi rubutu a kansa tarihinsa akwai littafai da aka rubuta a kan tarihinsa kadai kuna jina da kyau akwai laccoci da aka bayar a akan tarihinsa kadai kai akwai waɗanda yake sun yi rubutu domin samun su abin nan takardar digiri na biyu ko digirin digirgir digiri na uku duk akan tarihin muhammad ibn abdulwahab har waɗanda yake su suna bincike ne akan ilimi zalla ba tare da la'akari wake da wannan ilimin ba musulmi ne ko arni duk sun yi rubutu an samu waɗanda yake ba musulmai ba al-mustashriqun sun yi rubutu akan da'awar Muhammad ibn Abdul Wahhab amma wasu kuma kullum bukatar su ne su rufe ta daga ciki akwai littafai littafi da aka rubuta akwai littafi mai suna Muhammad ibn Abdul Wahhab suna littafin kenan Muhammad ibn Abdul Wahhab mawallafin wannan littafi shine Ahmad ibn Abdul Ghafur akwai littafi na biyu da'iyatu tauhid Muhammad ibn Abdul Wahhab wanda ya rubuta shine Abdul Aziz Sayyid al-Ahl akwai littafi na uku siratul imam Muhammad bin Abdul wanda ya rubuta shine Amin Sa'id akwai littafi na hudu Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab wanda ya rubuta shine Sheikh Ahmad bin Hajar al-Butani ba Ibn Hajar al-Asqalani ba akwai littafi na gaba Sheikh Muhammad ibn Abdul hayatu hayatuhu wa fikru wanda ya rubuta shi ne a Dr. Abdullah Salih Al-Uthaymeen ba Muhammad bin Salih al-Uthaymeen ba ka kiyaye ba Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen ba Abdullah Salih al-Uthaymeen akwai a Sheikh al-Imam Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab fi tarikh ta Abdullah bin Sa'ad Arwaishi akwai a Sheikh al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab hayatuhu wa da'watuhu na Dr. Abdullah bin Yusuf Shubr akwai Muhammad bin Abdul Wahhab muslihun maflumun muftara alai sai littafin Muhammad bin Abdul Wahhab muslihun mai kokarin gawo gyara ne mazlumin kuma wanda aka zalunta ne muftara alai wanda aka yi mai kagi iri daban-daban an ce baya son annabi kullum abin kenan da ake fara a ce ai makiya annabi ne sallallahu alaihi wasallam kuma alhali ga littafan sanad su ne za su ba da shaida a kai littafan da ya rubuta su malami kuma suka yadda cewa shi ya rubuta su za su ba da shaida littafin da zai littafa ka duba Allah ya ce manzan Allah ya ce haka bai yake zubo kuma shi za a ce maki manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam ka ce ya faɗa maka kiyayye shi guda ɗaya ya kasa faɗa maka ya ce ai baya son waliye saboda me saboda an yi hubbaran sa ya rusa to sai ne kuma wani shine kiyayye ga waliyai akan tabbatar da tauhidi akwai da'watul imam Muhammad bin Abdul Wahhab salafiyatul la wahabiyya sunan littafin kenan da'awatul muhammad bin abdul wahab da'awar shi salafiyatu da'awa ce ta annabawa da manzanni da sahabbai ba wahabiyanci ba ne wannan ahmad bin abdul aziz al ne ya rubuta wannan waɗannan haka kenan sannan akwai rubutu da na faɗa muku an yi ɗazu amma a jami'o'i domin samun wata shahada akwai wacce aka rubuta da'awatu Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab wa atharuha fil alam islami risalatu doktora wannan an yi ta ne dan a samu digirin digirgir wanda kuma ya rubuta ta shine Dr. Ahmad bin Atiyya Az-Zahrani a kismul aqida a jami'ar Ummul Qura jami'ar da birnin Makka akwai aqidatu Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab as-Salafiyya wa atharuha fil alam islami risalatun doktora ita ma risala abin da rubutu ne da mutum yayi domin ya samu digirin digirgir digiri na uku shine a doktor salih bin abdullah al-abud tsohon shugaban jami'ar musulunci da ke birnin madina aka dai an yi rubutu wasu akan samun digirin digirgir wasu kuma akan samun digiri na biyu duk akan fayyace hakikanin da'awar muhammad ibn abdul wacce take da yawa mutane ba sa son su ji duriyarta ba sa son su ji kuma aka ake ta magana a kai har kafafen yada labaru har kafafen yada labaru kaza an ce har za zaka ji ana magana har annan an dauki wahabiyanci wani fati ne ma daga cikin kungiyoyi har ake dirasa akan shi wanda yake mai da na faɗa muku dazu babu wani malami da ya taɓa magana ya ce su a matsayinsa na wahabiyawa sun ce kaza sun ce kaza sun ce kaza babu wannan ko ka taɓa jin wannan to amma haka ake ta magana haka ake tsine mishi haka ake tsine ma duk waɗanda suka biyo bayansa a shek abubakar mahmud gumi allah ta'ala ya ji shi da gafara wata tsinuwa ce ba a yi mishi ba wanda kafin da shi ne ba a yi ba a kan abubuwa da yawa an ka ɗauki kan maganar karatun matan aure kaɗai wannan irin gwagwarmaya ne bai samu ba amma waɗanda suke gwagwarmaya da shi a da yanzu suna matan suna karatu ko ba sa karatu suna karatu to duk da za a shiga gida kafara da ake cewa amma yanzu sallama ake magana saboda haka za da ba irin zagin da ba a yi wa a shek abubakar mahmud ba akwai da suke cewa gumu gunguma wuta bai cutar da shi ba ba bai cutar da shi ba to haka duk wanda zai yi da'awa ya ɗora mutane a kan tafarki ne daidai ba irin zagin da ba za a yi ba ba irin shariyar da ba za a yi ba to amma duk waɗannan wa yamkuruna ne wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin wannan shine darasinmu na farko idan Allah ta'ala ya kai mu gobe za mu shiga littafin kai tsaye littafin fadail fadlul islam وقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقوله تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم وفي الصحيح أن ابن عمر رضي gaba ɗaya littafin za karanta inda za ka ware maganganunsa mawaci cika cika falle guda warka ɗaya gaba da baya a matsayin maganganunsa kare sauran ayoyi ne na Alƙur'ani da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma shi ake zagi shi ake cewa kuma ba sa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala shi kare mu Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan da'awar take ta daidai da'awar annabawa da manzanni wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in